بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. To da yardar Allah jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin sun hada da labaran duniya daga nan kuma akwai sharhin bayan labaran. Bayan hakan muna dauke da shirin nan na kun san. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci sai shirin don matasa. wanda ke duba wasu batutuwa da suka shafi matasa musamman a nahiyar mu ta Afirka. Daga nan kuma akwai shirin nan na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar. Sai kuma shirin tarbiyyar iyali. To waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin. da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya. Tumar da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. Jagoran zuwan juhalin musulunci na Iran ya ginda wasu yarda na haɗin gwiwa da Amurka wanda ya ce za su soma ne idan ta daina tsawon baki a cikin harkokin ƙasar. kasashen musulmin da suka haɗu a turkiya sun ce falastinawa ne kaɗai ke da hakkin jagorantar yankinsu kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta ce rikicin sudan ka iya kasancewa laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam don suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas Jagoran jun juhal musulunci na Iran Ayatollah Said al hamenei ya bayyana cewa rikicin da ke tsakanin Tehran da Washington ya samu ne ya samu asali ne daga muradun jama'a yana mai kirkirin cewa duk wani haɗin gwiwa da Amurka za a iya cin masa ne kawai idan ta kawo ƙarshen goyon bayan da take wa Isra'ila ta kuma shanye dukkan sansanonin sojinta daga yankin sannan ta daina tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar Iran. Ayatollah sadar hamenei ya bayyana hakan ne yayin ganawa da wani rukunin dalibai na kasar a jajibar ranar dalibai ta ƙasa wacce kuma ta yi daidai da ranar ƙasa kuma ta yaƙi da girman kai na duniya. Jagoran ya bayyana ranar a matsayin ta tarihi kuma wani muhimmin bangare na asalin juyin juhal musulunci. cece-kucen da ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da amurka abu ne na zahiri kuma ya samo asali ne daga rikicin muradun da ke tsakanin bangarorin biyu in ji ayatollah sil Hamenei. zagoran ya bayyana farmakin da aka yi ofishin jakadancin amurka a shekarar 1979 a matsayin ranar alfahari da nasara ga al'ummar iran To a ɗaya ɓangaren kuma a Iran dubban 'yan ƙasar ne suka taru a Tehran da kuma birane sama da 900 a faɗin ƙasar don tunawa da karɓe ofishin jakadancin Amurka a shekarar 1979 bikin da ake walƙabi da ranar yaƙi da girman kai ta duniya a ƙasar. Ɗalibai, matasa, malamai da iyalai ne suka halarci tarukan na yau talata suna masu Allah wadai da ayyukan Amurka da Isra'ila game da harin da suka kai wa Iran a watan Yuni. mahalarta tarukan ɗauke da tutocin iran da hotunan waɗanda suka yi shahada a hararen wato da suka yi shahada a har-haren isra'ila da amurka yayin da suke rera takin mutuwa ga amurka da mutuwa ga isra'ila jami'ai daga cibiyoyin gwamnati da na soji yallan shahidai da tsoffin sojojin yakin iran iraq a shekarun 1980 akan iran su ma sun halarci taron a taheran zanga-zangar ta fara a dandalin palestino kuma ta nufi tsohon ofishin jakadancin amurka inda aka gabatar da shawabe da ke allah wadda da amurka da kuma isra'ila a matsayin wani bangare na zanga-zangar an nuna makamai masu linzami da na'urorin tace uranium na iran akan hanyoyi mahalarta ta tarukan sun kuma kona tutar amurka da isra'ila don nuna fushinsu a tsawon shekaru da dama na zaluncin ranar 13 ga watan aban a kalandar iraniyawa ta kunshi ababe guda uku da ake tunawa da su da farko ranar ɗalibai da ta samo asali daga kisan ɗalibai da ke zanga-zanga a shekarar 1978 da ranar ƙasa ta yaƙi da girman kai wacce ta samo asali daga karɓe ofishin jakadancin amurka a shekarar 1979 da korar imam Khomeini zuwa turkiya a shekarar 1964 Ƙasashen musulmi bakwai da suka yi taro a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya a ranar Litinin don tattauna makomar Gaza sun dage kan cewa Falastinawa ne kaɗai ke da hakkin mulkin kansu inda suka yi fatali da sabon tsarin kafa wani ko mutum gudanarwa na ƙasa da kasa a yankin bayan makonni biyu na tsagaita wutar da aka yi wacce ke tangal-tangal. Dole ne palestinawa su mallaki Falastinawa kuma dole ne palestinawa. su tabbatar da tsaron kansu in je ministan harkokin wajen turki hakan fidan ga manema labarai bayan ganawa da takwarorinsa daga kasashen saudiya qatar haɗaɗɗiyar larabawa jordan pakistan da kuma indonesia akwai buƙatar sake gina gaza kuma mutanenta suna buƙatar komawa gida in ji shi ya bayyana fatan sa da sulhu tsakanin falastinawa cikin sauri tsakanin hamas da hukumar falastinawa ta mahmud abbas wanda a cewarsa zai karfafa wakilcin falastinu a cikin al'ummar duniya ministocin kasashen guda bakwai waɗanda dukkaninsu mambobi ne na ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic sun gana da Donald Trump a ƙarshen watan Satumba a birnin New York a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kafin a gabatar da shirin zaman lafiya na shugaban Amurka Donald Trump game da batun Gaza. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. A Tanzania an ratsar da shugabar kasar Samia Suluhu Hassan a wa'adin mulki na biyu bayan talashe zaben shugabancin kasar. da ya haifar da mummunar zanga-zanga a faɗin ƙasar an ayyana samiya wacce ta hau mulki a shekarar 2021 bayan mutuwar magabacinta a matsayin wacce ta lashe zaben da aka gudanar a makon da ya gabata da kashi kusan 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ta yi rantsuwar kama aikin ne a sansanin sojoji da ke dodoma babban birnin ƙasar samiya hassan mai shekaru 65 ta fafata da 'yan takara daga ƙananan jam'iyyu yayin da manyan abokan hamayyarta daga wasu manyan jam'iyyu hamayya guda biyu aka haramta musu tsayawa takara babbar jam'iyyar adawa a ƙasar ta ce an kashe ɗaruruwan mutane a zanga-zangar gwamnati ta yi watsi da mace-macen tana mai cewa an zuzuta alƙalumman kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc ta nuna damuwa kan rahotannin baya-bayan nan na kashe-kashe da sauran laifuka da rundunar taimakon gaggawa ta rsf ta aikata a yankin alfashar na sudan tana mai gargaɗin cewa waɗannan ayyuka na iya zama laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama irin waɗannan ayyuka idan aka tabbatar da su na iya zama laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a ƙarƙashin yarjejeniyar roma in ji sanarwar da ofishin mai gabatar da ƙara na icc ya fitar a cewar sanarwar waɗannan ayyukan sun lalata dukkan yankin darfur tun daga watan afrilun shekarar 2023 a ranar da aka fara yaƙi tsakanin sojojin sudan da rundunar taimakon gaggawa a cikin sanarwar ofishin mai gabatar da ƙara ya nuna cewa a ƙarƙashin ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1593 a shekarar 2005 kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato icc tana da hurumin gurfanar da masu hannu a laifukan da aka aikata a rikicin da ke ci gaba da faruwa a darfur ta kuma bayyana cewa ofishin yana binciken laifukan da aka aikata a darfur tun bayan barkewar rikici a watan afrilun shekarar 2023 a ranar 26 ga watan oktoba ne rundunar rsf ta kwace iko da garin alfashahar tare da aikata kisan gilla ga fararen hula a cewar kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa. rikicin da ya barke a ranar 15 ga watan afrilu na shekarar 2023 tsakanin sojojin sudan da rsf ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu ashirin tare da raba wasu miliyan 15 da muhallansu a cewar majalisar ɗinkin duniya da majiyoyin cikin gida to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu shiga taskar mu ta shirye-shiryen na yau da kullum a wannan ranar da suka hada da kokun san mu koyi harshen farisanci don matasa duniyar mu a yau daga nan akwai tarbiyyar iyali sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun kwace birnin alfashir da 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi tare da tsoracin zarafin al'umma a jihar sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar soji ta yau da kullum karkashin jagorancin laftanar janaral abdulfatah al-burhan da dakarun kai daukin gaggawa na kungiyar rapid support forces wacce ta zama kungiyar 'yan tawaye karkashin jagorancin muhammad hamdan da kaluwa wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a da makomarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa Abinda ya faru a birnin alfashi yana nuna sake zagayowar tashin hankali da aka saba gani a sudan tare da rashin ɗaukar mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar rundunar soji da kanta da ke maimaita halayen rundunar rapid support forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalan gaske ga ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga cikin haɗari mafi daga hankali a rikicin da ke faruwa a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman faka a wurare mafi aminci da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan Osama said ahmad ya roto halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba da ke jihar arewa kyamarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addaba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu hudu da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kurdufan na yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararan mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashir da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ɗaruruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun sami nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin albashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da korar dubban iyalai zuwa yanki mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashir tun daga ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke ta haddi amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa gaba ɗaya gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi kungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a ranar 25 ga watan oktoba ne kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta sanar da kwaci garin bara wanda ke da nisan kilomita 35 arewa maso gabashin al ubaid babban birnin jihar arewacin kurdufan wannan ya haifar da cinkoso mai yawa daga birnin wajen rige-rigen tserewa a daidai lokacin da gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargin aikata laifukan cin zarafi ga fararen hula kafar ta yi nuni da cewa wakilin dindindin na sudan a geneva ya yi tarurruka da wakilin musamman kan cin zarafin mata ofishin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kai ocha wakilin tarayyar turai a geneva da ofishin babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr ranar 26 ga watan oktoba ƙungiyar rapid support forces ta kwace birnin alfashir ta kuma yi kisan gilla ga fararen hula a cewar kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa a daidai lokacin da ake gargaɗin sake raba kasar. a ranar 29 ga watan oktoba kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya amince da keta haddi da dakarunsa suka aikata a alfashir yana mai ikirarin cewa an kafa kwamitocin bincike tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta shiga cikin rikici mai tsanani tsakanin sojoji da kungiyar rapid support forces wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma korar kimanin mutane miliyan 13 daga muhallinsu a halin yanzu kungiyar rapid support forces na iko da dukkanin jihohi biyar na yankin darfur a yamma daga cikin jimilar jihohi goma sha takwas a fadin kasar sojoji suna iko da mafi yawan sauran jihohi goma sha uku a kudu arewa gabas da tsakiya ciki har da babban birnin kasar khartoum ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau Talata 4 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 13 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau 4 ga watan Nuwamban shekara ta 1995 aka kashe Ishaq Rabin tsohon Firaministan Isra'ila. Wani bai hudin sahuniya mai tsatsauran ra'ayi ne ibin da shi lahira a lokacin da yake gabatar da wani jawabi banda ya amince akan cewa zai bai wa falastinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawa masu tsawon ra'ayi suke kallon hakan a matsayin can amana a gare su akan haka ne ɗaya daga cikinsu mai suna yi gal'amir ya harbe shi har lahira rabin ya zama firaministan isra'ila shekara ta 1975 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhumce-tuhumce na cin hanci da rashawa amma sake zama firaministan isra'ila a shekara ta 1992 kamar yadda kuma ya kasance a cikin waɗanda suka taka rawa wajen yin kisan kiyashi akan falasinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa Isaac rabin yana daga cikin yahudawan sahiyuniya waɗanda suka hijira tun daga farko wurin kafa haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda suka mamaye yankunan falasinawa bayan da ingila ta kwaso su daga kasashe daban-daban na duniya da sun ganin ta kafa wa yahudawa ƙasa a cikin falastino wanda kuma a lokacin ingila ita ke mame da yankin falastinin a matsayin mai mulkin mallaka ishaq rabin ya amince baiwa falastinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu ne bayan rattaba hannu akan yarjejeniya tare da marigayi yasar arfat akan hakan wani kuma shugaban ƙasar amurka na lokacin bill clinton ya jagoranci wannan yarjejeniya duk da dai babu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da yarjejeniya ta kunsa wanda isra'ila ta aiwatar har inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau hudu ga watan nuwamban shekara ta 1918 a daidai daular austria da hungary ta mika kai ga kasashen gawance a gashin yakin duniya na daya wani haɗaɗɗiyar daular ta austria da hungary dai ita ce babbar cibiyar gawance ga kasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na daya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun kasashen kawance da kashe dai ta amince da shan kai tare da amincewa kuma karata ba hannu akan wata jijina ta sulhu da ta kawo ƙashin yakin amma daga bisani kasashen kawance sun ci gaba da matsin lamba kanta har sai da ta rusa da daular wadda ta hada austria da hungary masu ware ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau aka bude kasuwar baje kolin littattafai ta kasa da kasa ta birnin tehran a karan farko a taron baje kolin littattafan na kasa da kasa na birnin tehran na farko cibiyar da mallafa na kasashen ƙetare daga duniya sun iso birnin tehran sun kuma kawo kayayyakin su wanda yawan su ya kai 32 wanda suka halarci baje kolin daga kasashe daban-daban kuma an baje kolin littattafan ne wanda yawan su ya kai dubu goma sha shida har ila yau suna littafai sama da dubu takwas sana da alaƙa da mawallafa na cikin gida ne sannan kuma adadin mutanen da suka halarci baje kolin daga cikin gida da kuma baƙi 'yan kasashen ƙetare adadinsu ya kai dubu ɗari biyar daga ranar da aka buɗe baje kolin har zuwa ranar da aka rufe shi tun daga lokacin ake gudanar da bikin baje kolin littafai na ƙasa da ƙasa na birnin tehran kowace shekara tare da halarta madaba'antu masu buga littattafai na cikin gida da kuma na ƙasashen ƙetare kamar da kuma akan baje kolin kayayyakin fasaha iri-iri a yayin wannan baje koli waɗanda suka hada da alluna da kuma sauran kayayyaki na fasahar rubuce-rubuce masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da hamsin da shida suka gabata a rana irin ta yau abu ishaq kisai murwazi masanin adabi ɗan ƙasar iran ya rasu an haife shi shekara ta 341 bayan hijira a garin merwa wanda ke cikin garuruwan tsohuwar kasar iran wanda yanzu yake cikin kasar turkmenistan lokacin ƙarshen rayuwarsa da ya daidai ƙarshen zamanin mulkin sarakunan samaniyawa a iran kuma farkon mulkin sarakunan gazabid akwai abubuwa waɗanda suka haɗa lokutan masarautun guda biyu a cikin rubuce-rubucensa ba ga kuma marwazi ya rubuta baitukan waƙoƙi da dama domin yabon manzon allah sallallahu alaihi wa alihi musamman ma ali bin abi talib alaihi salam daga cikin iyalan gidan manzon allah wanda ya kware matuka wajen kirkirar jigo na bayyana ma'anoni a cikin baitukan rubutacciyar waka mirwazi ya yi amfani da salon musamman wajen bayyana lamura da dama na faɗakarwa da wa'azi ga jama'a ta hanyar hikima a cikin baitukan waƙoƙi a ƙarshen rayuwarsa ya bar tarihi ya kuma rubuta fai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimi da kuma adabi da kuma rubuce-rubucensa na waƙoƙi a cikin baituka a cikin salo daban-daban wanda har yanzu ana amfana daga irin waɗannan rubuce-rubuce nasa a manyan cibiyoyin bincike na adabi da kuma jami'o'i a ƙasar iran da ma wasu daga cikin ƙasashen duniya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 suna majmu'e gungu maqbare maqabarta sha'ir mawaki bozorg babba she'r waka man baladam ni na iya قرن هشتم na takwas. درست میگویید abin da ka faɗa haka ne. Hudud. Kimanin. Haft sad. Ɗari takwas. Sol. Shekara. Pish. Kafin. U zindagi mi Shi ya kasance yana rayuwa. Bog. Lambu. مساحت پدی چقدر گرگودن یایا بیست هزار متر مربع مربعی دوبو اشرن قسمت بنگری آرامگاه خوباری خانوادگی نه ایالی بنا گینی تاریخی نه تاریخی قدیم دددی گنبد تلوه او بوده است شی یا کسنچه آن قرار داشته است شی یا کسنچه اولی حوز ورن در مقابل اگبن رکناباد قرمر روکن آباد نهر قرمه شعرهای زیبا واقعی مصدری او سروده است شی یاریره اکنون اینزو آن خراب شده است اروششی فعلی حالین ینزو کی یوشی ساخته اند سنگنه ساخته شده است ارگا انگنشی هشتاد تمانن معماری فساهر گینی مساله جمع مسلحه قدیمی ددده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 که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana ta tarjama a cikin harshen Hausa. مجموعه حافظیه است اینجا مقبره حافظ شاعر بزرگ ایرانی است سونان ونن گونگون گنه گنه حافظی یعنی انا مقبرتر ببن مواکین ایران دین نن تکی دا اکفسانی دا حافظ من چند شعر حافظ را بلدم او شاعر قرن هشتم هجری است نی نسان وسو دگه واقو کن حافظ شی مواکی نه نا قرنی نترا هجرا ا قمریه درست میگویید حافظ حدود 700 سال پیش در شهر شیراز زندگی می کرد. کفدا da hafiz ya kasance yana rayuwa kimanin shekaru 700 da suka gabata a garin shiraz این باغ بسیار بزرگ است. in این مجموعه zibo چقدر است؟ wannan lambu yana da girma sosai. Faɗin wannan gungun wuri mai kyau gwargudan yaya yake. اینجا 20 هزار متر مربع مساحت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 وتا قورما آب رکنی چیست؟ مننه روان رکنی آب رکناباد نام نهری است که حافظ در مورد آن شعرهای زیبایی سروده است. روان قرمر رکن آباد سنن وتا و چه ودا ya yi waƙoƙi masu daɗi a kanta. اما in bano بنا حوز و گنبد ندارد Amma yanzu wannan gini baya da wurin aje ruwa da kuma tulluwa. Bale آن بنای قدیمی خراب shuda است I, wancan tsohon ginin an rusa shi پس بنای فعلی را کی ساختند؟ کنن وای گنا ونن گنن ینزو این بنا حدود 80 سال پیش ساخته شده است که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است. ونن ginin kimanin shekaru 80 da suka gabata aka gina shi wanda aka yi amfani da fasahar gini na zamanin da. To an saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu kuma mai musu jagora. Idan ana tare da mu a mako na gaba za a ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma mai musu jagora a cikin shirinmu na gaba a ci gaba da ziyarar da suke yi ta hude ido a cikin wannan birni mai daɗaɗɗen tarihi na shiraz amma kafin shirin namu na gaba a majin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan alama jula da afefe ne abdullahi salukin fata alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. thank you don matasa. Bismillah Rahman Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fage rayuwarsu ta yau da kullum. Shirin dai a yau zai kai mu a tarayyar Najeriya musamman ma a jihar Bauchi inda hukumar lura da mata da matasan jihar ta soma wani shiri na taimakawa matasa da foro domin su rabu da zaman kashe wando matsalar ta addabi dimbin matasa a halin yanzu sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Allahumma اللهم ادعوني Allahumma اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتو اللهم ادعوني أيزو اللهم ادعوني أنقولي To madalla kamar yadda na riga na ambata shirin dai a yau zai yada zango ne a jihar Bauchin tarayyar Najeriya inda hukumar lura da matasan jihar ta bullo da wani sabon shiri na taimakawa matasa da foro da kuma tsugunna matan jihar domin koya musu sana'o'in yi domin dogaro da kansu. Profesa Musa Mai Samari, shugaban hukumar ta lura da mata da samari a jihar ta Bauchi, ya yi ma wakilinmu mu'az umar harɗawa da ƙarin bayani kamar haka na tallafa wa mata da matasan jihar bauchi domin su rabu da zaman kashe wando da kuma talauci saukar da nauyin da ke kanmu daidai gwalgwado irin na mutum ba abun aje a faɗa ba kowa zai iya zuwa ya ga sunan matasanmu ana ganin su suna cikin ayyukoki daban-daban ko da na spider da cosmopolitan domin suna sun fito karara tun da suna cikin rigunan su na uniform to amma akwai wanda ana ganin su wajajen sana'o'i da abubuwa wanda kowa in dai mutum yana so ya faɗi gaskiya ya san cewa matasan bauchi yanzu fa an daina zaman banza ana ayyukan yi kuma yaran da suke makarantu har ga Allah an gode wa Allah wanda suka samu zuwa jami'o'i makarantu na gaba da sakandare da yawa kuma wannan ba zai samu ba sai dai in takaddun su na kammala karatu secondary school ya gyaru kuma an gyara muna godiya to ina kira ga matasa ina kira ga iyayensu ina kira kuma daga shugabanni duka na al'umma da na addinai da cewa haƙƙi ne akan mu ba wa gwamna kaɗai ba ba wa ma'aikatar mu ba tabbatar da tarbiyya na gari daga gun yaran nan ko matasan nan ko kuma mata mataye domin tarbiyyan su na gari shine zaman lafiya amma mun bar wa gwamnati shi daya hannu daya baya daga dole kuwa mu hada hannu ku daya mu yi wannan aiki abin da yasa nake jaddada cewa iyaye tashi habbasa Yara nan fa a gidajen su suke mun dauki yaro ya je makaranta ba mu za mu tashe shi da safe mu ce yi wanka ba ba mu za mu ce masa ya kama hanyar makaranta ba ba mu za mu tambaye shi ina ka wuni yau ba ya kamata iyaye su ne da wannan haƙƙi mu kuma za mu yi namu haƙƙi mu tabbatar mun samu masu gurabe mu kuma tabbatar da cewa yanayi mai kyau domin su iya yin wannan karatu wannan mun yi kuma muna roƙo saura masu kana su eh, goyon baya da kuma guduma. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. yake baka dukka abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba hukumar dai ta ɗauki matasa ɗaya-ɗaya daga kowace ƙaramar hukuma a cikin ishirin da jihar ta bauchi ta ƙumsa inda aka tura su wasu sassa domin samun wani horo a kan wasu ayyuka na musamman ga dai shugaban hukumar Profesa Musa Mai Samari da ci gaban bayanin. Yanzu yara goma sha hudu da muka kai su ITF da sun yi simesta guda biyu sauran na kuma kowane simesta in sun yi jarabawa akan tara a nan a je a yi makin a koriya domin modozin na south korea kuma yara guda goma sha hudu nan alhamdulillah ba su ba mu kunya ba domin ba wanda na samu report cewa ya gaza suna kokari kuma muna sa zato in allah yarda da rai da lafiya za su dawo mana da certificate kuma za su dawo mana kwararrun ma'aikata wanda ba irin polytechnic namun da ake yi a je ana lecture da board ba wallahi in ka je in ka gansu. su kowannen su yadda ka ga injiniya tankar haka za ka gan wujiga wujiga cikin injin cikin kayan aiki yana yi yana gani da hannunsa to babu abin da yake da kyau a wajen koyon sana'a kamar yadda bature ke ce hands on day abin da nake gani kina kuma kullum in ji Abuja sai na ji na waiwaye su kuma gaskiya sun ji dadin mu a yanzu ma sun ce mana ba mu dama mu sake kawo wasu yara to amma ina tuntuba domin in ga hali in muna da halin kuɗin za mu kai su kamar yadda ka bayyana kuna kokari ne domin ganin yaran nan sun nutsu sun kasance kowa mallaki kansa ya mallaki abin yi to wani kira za ka yi mu mutanen da suke da hannu da shuni kamar 'yan kasuwa ko 'yan siyasa ganin cewa su ma sun bi wannan taku naku sun tallafa ma yaran nan wajen horar da su da sana'o'i madadin mutum ya ibi makudan kuɗi ya je zuba a bankunan kasashen turai in ya mutu kudin na ya mutu lalla boy wato ka faɗi wani abun da na ji dadin sa abun da nake so ka gane inda mutane sun san hakkin su na arzikin da Allah ya musu da duk wayannan abubuwan babu da su anal misali kai a tajirin da ka dankari kuɗi ka aje a dakin ka yaran nan suna nan da yunwa a china Idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna. To masu sauraro a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin wakilinmu a jihar ta Bauchi wanda ya taimaka ma shirin, sai kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. ni Hassan Barka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya hula ga zane ko mai kyau. sannan gane hawa ga mota tukan yake in ku duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane duniyar Duniyarmu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku a cikin shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan yin nazari dangane da tushen aƙidar sahayoniyanci da tasirinta a cikin tunanin yahudawa da kuma yadda ta kai ga kafuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a bagiran falasɗinu za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu tare da dogaro da wani nazari da dr ibrahim alush na ƙasar jordan ya yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. aƙidar sahiyonanci ba ta faro daga theodore hortzel ba ba kuma shine ɗan sahiyoniya na farko ba an samar da yunkurin sahiyoniya ne sakamakon jayayya da cin karo a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ɗaya a cikin nahiyar turai a gefe ɗaya da kuma sabon tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen a tsakanin wannan nazariyar da waccan da akwai wani batu mai muhimmanci wanda mafi yawancin manazarta suke ƙoƙarin kaucewa bijiro da shi wanda kuma yana a matsayin ginshiƙi mai zaman kansa wannan batun kuwa shine aƙidan nan da ake kira ta ibrahimiyya wacce take cewa allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ibrahim salam alkawalin baiwa jikokinsa banu isra'ila ƙasa ƙasa kuma mai girma wacce take tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris wannan alkawalin ya zo a cikin attaura a littafin farawa fasali na sha biyar a tsakanin ayoyi na sha takwas zuwa na ashirin da ɗaya wato book of genesis wannan aƙidar ta alkawalin Allah kamar yadda 'yan sahayoniya suke bayyana ta tana a matsayin wani rukuni ne tabbatacce a cikin rukunonin addinin yahudanci kuma tana a matsayi na biyu bayan magana akan tauhidi na ta Allah ta kuma gabaci magana akan dokoki da shari'ar yahudanci guda 613 wacce aka sani da suna mitzvot a dalilin haka ba wai tunani ko ra'ayi ne na wasu tsirarin yahudawa wanda suka ɓantare daga yahudanci ba masu wuce gona da iri kamar a ce yadda 'yan takfiriya suke a tsakanin musulmi kuma mafi yawancin manyan malaman yahudawa masu daraja ta koli da ake kira da hamad ko kuma rabi-rabi suna ɗaukar wannan alkawalin a matsayin tabbatacce wanda baya sauyawa da sauyawar lokaci kuma babu wani abu da zai raunana shi ko kawar da shi bugu da ƙari malaman na yahudawa suna ganin cewa wannan alkawalin ba shi da alaƙa da halayyarsu a dunkule ko kuma a matsayinsu na ɗaiɗaiku wato su mutanen kirki ne a matsayinsu na al'umma ta huda baki ɗaya ko kuwa akasin haka ko kuma ɗaiɗaikunsu sun lalace wato wannan alkawalin ba zai sauya ba a cikin nasu imanin a cikin littafin fita wato exodus babi na 23 aya ta 29 za mu iya fahimtar cewa ba a lokaci ɗaya allah ya bai wa banu isra'ila wannan ƙasar ba kamar yadda suke bayyanawa ba kuma a lokaci ɗaya za a kori dukkanin mutanen da suke cikinta ba saboda kar banu isra'ila su kasance cikin radana da firgita wani abu wanda yake da kyau mu fahimta a nan shine jabalun raus ko kuma tsaunin raus da ke cikin yankin mazari'u shaba'a a kudancin labanan wanda 'yan sahiyoniya suke kira da tsibirin batarim nan ne inda suka bayyana cewa allah maɗaukakin sarki ya yi magana da annabi ibrahim ya yi wannan alkawalin na ba shi ƙasar da ke tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris a wasu tafsiran da kuma tarihi na musulmi sun ce wannan yankin da yake a mazari'u shaba'a nan ne inda labarin da ya zuwa alkur'ani na yadda allah maɗaukakin sarki ya rayewa da annabi ibrahim wasu tsuntsaye bayan da aka umarce shi ya yanka su a nan ne ya faru a bisa wannan dalilin wannan yankin na mazari shaba'a ba wai kawai ta fuskar tsaro da kuma harkokin soja ne yake da muhimmanci a wajen yahudawa 'yan sahiyoniya ba yana ma da fuska ta addini da aƙida. wannan saƙo ne ga mutanen labanan waɗanda suke ganin cewa abu ne mai yiwa a yi sulhu da haramtacciyar ƙasar isra'ila to bayan wancan alkawalin da ya zo a cikin littattafan yahudawa da cewa allah yi wa annabi ibrahim shi na ba shi ƙasa a mazari'u shab'a kamar yadda ya zo a ruwaya ta attaura allah maɗaukakin sarki ya jaddada irin wannan alkawalin ga annabi musa a saharar saina ya faɗi cewa zuriyarsa za su gaji ƙasar kan'aniyun wannan alkawalin ya zo a cikin fasaloli na sha uku zuwa ashirin da uku a littafin fita wato exodus a fasali na uku. a cikin littafin ƙididdiga wato book of numbers za mu iya fahimta cewa iyakokin wannan ƙasa ba su taƙaita a tsakanin tafkunan euphrates da kuma tigris ba suna a matsayin zango ne na farko na inda aka yi musu alkawali daga can za su nausa su nufi yankin ra'asu shaka a petron da ke arewacin labanan sannan kuma ya danna zuwa gabas da kusa da yankin homs sai kuma kudancin yankin kusa da gundumomin homs da kuma ƙauyukan da suke kusa da birnin damascus yankunan kuwa sun ci gaba har zuwa jerin duwatsun labanan na gabashi da kuma na kudancinta daga can kuma ya nufi tafkin jordan da kuma tafkin tsabariya har zuwa yankin dead sea idan kuwa aka karkata zuwa kudu to ƙasa alkawali ta haɗe da rabin ƙauyukan naƙab idan aka nausa arewa kuwa wannan ƙasar ta alkawali ta isa arewacin saharar saina a ƙarƙashin alkawalin da attaura ta ambaci allah ya yi wa annabi musa alaihi salam to dukkanin labanan ta shiga ƙarƙashin wannan yanki shi ma wannan wata tunatarwa ce ga masu adawa da gwagwarmaya a ƙasar labanan tsakanin zamanin annabi musa salam da annabi ibrahim da akwai shekaru 430 kamar yadda waɗannan riwayoyin suka ambata wato annabi ibrahim salam ya rigayi annabi musa da shekaru 430 na biyun kuwa ya zo ne domin ƙara da faɗaɗa yawan ƙasa alkawalin wanda ya haɗe mafi yawancin labanan falasɗinu da wasu yankuna na ƙasashen siriya jordan da sina sai dai kuma alkawalin zamanin annabi musa salam yana da sharuɗan cewa yahudawan za su samu waɗannan ƙarin yankunan da ƙasashen ne idan sun yi biyayya ga allah suka yi aiki da dokokinsa sai dai a bisa fassarar malaman yahudawa wannan alkawalin da allah ta'ala ya yi wa annabi musa alaihi salam na tarbiyya ne har zuwa lokacin bayyanar mai ceto amma rashin aiki da dokokin allah da rashin biyayya ga annabawa yana tattare da ladabtarwa da za su fuskanta amma kuma duk da haka kamar yadda suka ce ba zai shafi alkawalin ba su ƙasa da allah ya yi wa annabi ibrahim wanda ya haɗe tsakanin tafkunan euphrates da tigris ba wato idan sun yi biyayya ga allah ne za su sami ƙarin ƙasar da za ta kasance tsakanin euphrates da tigris amma da yadda za su kasance masu biyayya ga allah ko rashin biyayya kamar yadda suka bayyana yankin da ke tsakanin euphrates da tigris nasu ne da akwai kuma wani alkawalin na uku a cikin littafin samuel na biyu a fasali na bakwai alkawali ne wanda yake da alaka da zamanin annabi dauda alaihi salam a kan cewa waɗanda suka fito daga tsatsan annabi dauda su ne za su zama sarakunan isra'ila har abada wannan gargaɗi ne ga masu cewa a kafa tsarin demokuraɗiyya a abin da ake kira isra'ila a yanzu wato a haɗe tsakanin falasɗinawa larabawa da dukkanin waɗanda suke wannan yankin da yahudawa a tafiyar da tsarin demokuraɗiyya kamar yadda za ta iya kasance a ƙasar afirka ta kudu wato aka haɗe tsakanin baƙaƙe da farare aka kafa tsarin demokuraɗiyya 'yan sahiyoniya ba su kallon lamarin a haka ba su kuma yi imani da shi ba saboda suna ganin nasi ne a cikin littafansu na addini da suka tabbatar da cewa dole wanda zai shugabanci haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zama behude waɗannan alƙawulan da suke a cikin attaura da kuma asul littattafan yahudawan sun kasance kwance a cikin ɓoyayyen tunanin yahudawa na tsawon dubban shekaru tun gabanin ɓullar yunkurin sahayoniya a cikin ƙarni na goma sha tara ita ce kuma lakar da aka ɗiba aka kwaɓa aka gina tunanin sahayoniyanci da ita don haka tunanin sahayoniyanci ba haka kawai ya faɗo daga sama ba ba kuma a ce 'yan mulkin mallakar turawa ne suka gina shi ba suka ba shi rigar yahudanci saboda cimma wata manufa ta siyasa a bagiran falasdino saboda mulkin mallaka saboda wannan aƙidar tana da alaƙa kai tsaye da falasdino shi ya sa ta zama wacce aka iya aiwatar da ita Ciodo hortadol ba shine ɗan sahioniya na farko ba kuma ba daga littafinsa na jew state wato daular yahudawa da ya wallafa a shekara ta 1896 ya fara ba kafuwar yunkurin sahiyoniya ne ya bulla sakamakon jayayyar da ta bayyana a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ta bai ɗaya a turai wacce ba ruwanta da addini da kuma tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen tumasar za mu da sa'aya a nan a biyu mu bashi a fitowa ta gaba kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tarbiyyar iyali mistararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau sauraron mu abin kauna za su jure sauraron mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. A shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faru kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauci, ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da kwakwalan mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna ƙara jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakinmu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yara manyan gobe in ma iyaye Yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa masu saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake zuwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda sun maka muku kiɗe-kiɗe da wake-wake daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a shirin namu zai kawo muku wani sabon mawaƙin ne wato Bahadur Murad Koni domin jin irin waƙa da ta mana a wannan karan. Ganin cewa yana daga cikin fitattun mawaƙa da muka saba gayyata a cikin shirin namu kuma suna baje kolin su kan irin abubuwan da suka tanada mana ko kuma wani masu saurare su ji daɗi kuma su nishaɗantu da waɗannan waƙe nasu. to dai masu iya magana na cewa waka a bakin mai tafi daɗi na haka haɗa ku da shi domin burge mu da kuma baje mana kolin irin wakar da ta zama na a lafiya. Mm -hmm. یا لطف تو دینیر دینم نسیریدم صفای بوگ شیرینه ولی شینه به خاطر بیاد اگر سا آسمان که خم ناگواری خدا کاری بکه خم ناگواری وزم سان نو امید واری واری Yehoven sofre son mehmane mane Yeboge pochvane yone mone Yehoven sofre son mehmane mane to an gaishe ka bahadur murar koni a cikin wannan waka mai kayatarwa da kai mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin to masu wari zan ban kwana da ku a makafin nan ku biyo mu domin kuwa bahadur murar koni zai kawo muku wata waka ta biyu da zai ƙara rera mana ita a cikin wannan shiri da fatan za a yi saurare kuma za a ji daɗin shirin a makafin lokacin amma a duk wanda suka taimaka shi ne kamar jiji kamar haka ni ma da gunshin ka cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.

دوي خيرك قوة هابا شكيت انتم